واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله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 bayan haka ina mana gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu na rasa da wani ido zan kalle ku da wace fuska zan dube ku yau sati biyu cif cif kenan ba tare da na zo na gabatar da karatu kamar da muka saba ba bayan kuna zuwa kuna taruwa kuna da haƙƙi a kai na ku yi haƙuri wani uzuri ne da ya zamto mun dole bayan da na iya yau muna bakwai ga watan biyu hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda hakan ya yi daidai da goma sha tara ga watan sha ɗaya na shekara ta 2015 amma a jerin shekarun girgori uwa masu gani da sauraro da mahalarta wannan majalisi malam usman ibrahim suleiman wanda ya gabatar da karatu satin da ya gabata ya ɗauko zance ne tiryan-tiryan akan tarihin ja'far ibn muhammadin sadiq wani daga cikin manya-manyan magabata ɗaya daga cikin malaman imam malik ɗaya daga cikin bayin allah da tarihi ya wato killace mana ya rubuta mana amma wannan mutumi kasantuwarsa jika ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ɗa ga imam bakir wannan ya saka waɗancan mutane masu zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don a ce masu addininsu da gaske ne yana daga cikin waɗanda suke cewa wai nasu ne alhali wannan mutumi babu abin da ya hada su da shi saboda shi tarihi ya tabbatar mutumin kirki ne kamar yadda na san malam ya faɗa muku yana da dangantaka ta jini da sayyidina abubakar allah shi kara masa yadda kakansa ne sayyidina abubakar ta ɓangarori guda biyu ta wajen mahaifiyarsa har ma yana alfahari da haka to mai irin wannan hali da wannan alfahari yaya kuma za a ce shi ne mai tsinewa abubakar da umar da usman mafi yawan ruwayoyin shi'a da ma addinin shi'a baki daya suna jingina shi zuwa ga wannan mutumi ne wannan ma ya saka ake kiransu da ja'afariya kamar masu addinin da suke danganta shi zuwa ga ja'afar sadiq ya fi shahara da abu abdullah daga zaran a shi'ance ka ce abu abdullahi hankalinsu zai tafi zuwa ga wannan mutumin ne sun kirkiri karerai da ruwayoyin karya sun danganta wannan mutumi wai don a ce da gaske nasu ne kuma addinin nasu na gaskiya ne yau za mu tashi kan wata gaba da malam ya ce mana hakika an yi karerai an danganta wannan mutumin. yace laqad wada'a wulatu mislu مثل هذه الروايات على لسان sadiƙi a darasin da ya gabata kun ji wasu ruwayoyi na ƙarya waɗanda wai imam ja'far sadiq yana tsinewa yana zagi yana aibatawa yana shagube yana azanci yana kwashe albarkawa sai da abubakar da umar da usman sai malam ya ce 'yan wuce gona da iri domin shi a kala-kala ne a dacen magabata sun ce shi'a mutumin da yake ganin sayyidina abubakar da sayyidina umar da sayyidina usman ba su kai sayyidina ali ba wanda ya dace jagorancin musulmai shine sayyidina ali ibn abi talib bayan manzon Allah amma tun da hakan ta faru kuma su ma ba zalunci suka yi ba a je a haka ba sa zagi ba sa tsinuwa ba sa kwashe albarka a da can idan aka ce shi'a masu irin wannan aƙida kaɗai su ake nufi da shi'a amma idan mutum na zagin na abubakar sunansa arrafid arrafibiyu jam'in su arrawafibu sai ce laƙar waba a gulatu shi'a in an ce gulatu shi'a nan gudun ana nufin rawafid sun ƙirƙiri ruwayoyin ƙarya a bisa harshen imamu sadiq فالإمام الصادق ينتهي نسبه إلى ila بكر الصديق من جهة من جهتين شي أبو جعفر yana dangin dangantakarsa ta ɓangaren mahaifiyarsa yana ƙarewa zuwa ga sayyidina abubakar as-siddiq radiyallahu ta'ala anhu ta ɓangarori guda biyu wa huwa alladhi kana yafqaru bi hadha ya kasance na alfahari da haka wane ne ba zai yi alfahari a ce shi yana da dangantaka da abubakar siddiq ba abokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ƙur'ani ya ambaci abokantakarsu illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana فلذا أراد الغلاة أن ينفوا هذا الفخر بمثل هذه الرواية saboda hatta a تفنشيئة shi'a wannan ruwaya ta alfaharin da yake yi da dangantakarsa ta ɓangaren mahaifiyarsa ta ɓangarori biyu zuwa ga sayyidina abubakar sun rawaici hakan wani abu ne wanda ke shahararre a tarihi kuma littafin ahalus sunna sun ambaci haka kamar littafin siyar alamin nubala na imamu zahabi da littafan shi'a sai 'yan shi'a suka gabayen da za a yi sai su kirkiro ruwayoyin karya da ke gwada sayidina ja'afar sadiq yana tsinewa yana aibata sayidina abubakar siddiq don a ce ruwaya catta alfahari ba gaskiya ne ba ya ƙura shekul islam ibn taimiyya dodon 'yan bidi'a shekul islam ahmad Ibnu عبد الحليم ابن Ibnu الله ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني wanda daga zaran an ambace shi sai kaga zuciyar wasu tana kaɗawa. shi da kansa yake cewa law lam takulli fil qulubi mahabatun lam takthiru al a'da'u fiyya wa taqdahu kallaysi lamma hiba khutta lahu az-zuba wa awat li haybatihi al kilabu an-nubahu Yarmuna يرمونني شذر العيون لأنني غلست في طلب الأولى وتصبه yace ba don tsorona da ake yi ba da tsoron gamo da ni a hujjance a kawo aya nima na kawo a jawo hadisi nima na jawo lam takthuru al'ada fiyya wa taqdahu da abokan gabana ba za su yi yawa ba masu ƙina da ƙyamata da aibata ni a kowane zamani kowa sai ya kirkiri nasa aibatarwa shekul islam ibn taimiyya ko mu 'yan bidi a cikin hausawa sukan ce masa kayan miya wai kayan miya ka ji ikon allah subhanahu wa ta'ala saboda yana so ya kara waliyinsa bawan allah sai ya sa suna zagin wani ba shekul islam ibn taimiyya ba don ka ce shehi kayan miya kana nufin ibn taimiyya ai wannan ya yi kama da abin da manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kan ummu jamil matan abu jahil da ta zo tana aibata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sunansa muhammad abin yabo sai take cewa mudammimun abaina wa dinuhu qalaina wa amruhu asaina cewa wai shi sunansa muhammadu a'a mudammimu ne za mu ce abin zargi mu mun ki addinin sa kyale biyayya gare shi ba za mu yi ba kaga sai take zagin muzammin mu shi kuma sunan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama muhammad kamar yadda wannan sunan sai ibnu taymiya suke zagin kayan miya wanda hatta magabtansa masu fada da shi eh, sun yadda sun amince cewa lallai ibnu taymiya aya ne daga cikin ayoyin Allah wajen kwakwalwa wajen karatu wajen bautar Allah subhanahu wata'ala azzamlakani ɗaya daga cikin waɗanda suka yi suka hada baki aka kulle ibn taimiyya a kurkuku yake cewa to dai yaban gwani ya zamto dole don wannan huwa ayatun lillahi bahiratun huwa bainana ujubatud dahri yace wannan ayar Allah ne kawai sai dai mu zuwa kanmu idanu wannan shine abin mamakin zamani wanda ibn daqiq al-id yake cewa kun ga ibn Taimiyya tun da yake bai taba ganin wani kamar ba da dai idanunsa bai taba ganin wani wanda ya kai shi ba wannan bawan Allah wanda lokacin da ibn mutahir al-hilli wani dan shi'a da ya rubuta littafin minhajun na al-karama ya shiga jikin wani sarki muhammad kadandiba a can yankin dimashq a can kusa da wato daular farisawa wato yasa ya shi'antar da shi shi kuma sai ke kokarin shi'antar da kowa da kowa da ƙarfin mulkinsa ya ma rubuta littafi wai a sa ya ƙure ahalus sunna ba za su iya kawowa dalilai da hujjojin da ya zo da su na cewa abin da suke kai shi ne gaskiya ba malamai na bidiya da sunna a wancan lokaci hankalin kowa ya tashi gudun kada a ruɗu da wannan littafi aka rasa wanda zai yi fito na fito da wannan littafi ya kwaye masa asiri ya gwada cewa shirme da shirbici da hayaniya da ɗirkaniya da ƙarerai aka tara sai da kawo ibnu wanda bayan ya rubuta littafin minhaji sunna firraddi ala shi'ati wal qadariyya kun sai ibnu taymiya shi idan yana raddi katafila ne yakan zo da buldoza ne ya hada duk wata bid'a in yana wa sufanci raddi zai hado da shi'anci da murji'anci da qadariyanci da maturidiyanci da duk wata bid'a gaba ɗaya ya hada su ya me ya markaɗe. ga dai littafi ya yi littafi kuma duniyar sunna musamman sufaye da sauran waɗanda wato ba sa yin shi'a a wancan lokaci wato ya yi daɗi amma matsalar littafin kaɗai shine ibn taimiyya da ya zo ya haɗa hadda sauran bidiyoyi gaba ɗaya mai ya ruguza su amma dole dai yaban gwani ya zamto dole ta su subki ɗaya daga cikin waɗanda suke hayaniya wa ibn taimiyya da suke rigima da shi yake cewa إن الروافد قوم لا خلاق لهم من أجهل الناس في علم وأكذبه والناس في غنية الرد إفكهم لهجنة الرفض واستقباح مذهبه ولابن تيمية رد عليه وفا بمقصد الرد واصطفاء أضربه لكنه خلط الحق المبين بما يشوبه كدر في صغو مشربه لو كان حيا يرى قولي ويسمعه رددت ما قال ردا غير مشتبه كما رددت عليه في الطلاق وفي ترك الزيارة أقفو إثر صبصبه yake cewa wal ibn ta raddun alaihi wafa ibn taymiya yana da raddi akan ibn mutahhir al-hilli wanda duk yanda raddi yake ya kai ya cika duk wani ma'aunin raddi sai dai matsalasta kadai lakin khallata al-haqq al-mubin bima yashubuhu qadarun fi safwi abu mai kyau amma ya bata shi da me da wasu wato hayaniya ya bata ruwan ya sa sabulu saboda haka ya kashe zaƙin ruwan saboda mai ya yi maganganu kan wasu bidiyoyin kuma wanda ba na shiya ba ya ce ai lauka na hanyar ya raƙau liwa ya uku raddattu ma ƙala raddan gaira mushtabihi ku ji wani kura kyawunan kuri mai bayan mai bayan hari ya ce da yana raye zai ga abin da na rubuta da na masa raddi raddi na ban mamaki wallahu ta'ala alam ibnu taymiya cikin wannan tafi nasa minhajus sunna yace fal afatu fi ma ruya anhu laysa minhu duk wani shirbici da shirme da rudani da hayaniya da kwamacala da zaka ji ana dangantawa zuwa ga Ja'far sadiq ba shi ya faɗa ba innama hiya bi sababi man rawa anhu min al-kadhabina ba komai ya jawo haka ba saboda akwai makaryata da suka yi ta dakon rawaitowa ƙarya ba shi ya faɗa ba su ce ya faɗa ولهذا نسبت إليه الأكاذيب مثل البطاقة والجفر والكلام على النجوم shi yasa za ka ga akwai ruwayoyin ƙarya da aka danganta masa kamar labarin littafin nan cewa yana da wani alƙur'ani ba alƙur'anin da aka saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba da wasu surkulle waɗanda sun ka yi kama da tsafe-tsafe amma ta hanyar taurari duk babu ruwansa da wannan domin kusan su addinin shi'a sun yadda da tsafi sun yadda da wannan surkulle a cikin mafi inganci littafi a gurinsu littafin usulul kafi za ga yadda suke kawo ruwayoyi kan talasim ruwayoyi irin su wato karabunan hada maganar aljanu da hayaniya da rudani da magani da harka da me harkar taurari ba yan uwana shi yasa malamai suke dagewa cewa waɗannan mutanen so suke a koma mai a koma shirka ba wai abu addinin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ba wani imamu sadiqu bari'u mimma nusiba ilai e imamu ja'far sadiq babu ruwansa da abin da aka danganta masa min akwalin tukhalifu ma kana alaihi aba'uhu irin wasu zantukan da ba su ba irinsa ne mahaifansa sauran ahlul baiti suke kai ba waɗanda suka yi daidai da mai zancen ahlus sunnah wa qad nusiba ilayhi alqawlu bi tahrif alquran akwai ma ruwaya da ake danganta masa wai cewa Alƙur'ani an jinkirta girkita shi an canja shi wa bi wujudi mushaf fatima cewa wai akwai wani littafi wani Alƙur'ani da ake kiransa mushaf fatima duk waɗannan ruwayoyi ana danganta su zuwa gare shi amma ƙarya ne ba shi ya faɗa ba Fafi ففي مرآة العقول في شرح أخبار الرسول أشكل في مرآة العقول fi sharhi akhbar al-usul littafin yan shiya ina da shi lil majlisi an abi abdullahi alaihi salam annahu qala wa inna indana mushaf fatima cewa wai jafar sadiq ya ce kai ku saurara abinda kuke gani na alqur'anin nan fa ba shi bane ba ba wai shine gaskiyan alqur'anin ba ba shine wanda aka saukar wa manzon Allah kadai ba akwai wani alqur'anin na fatima wa ma yudrihim ma mushaf fatima ya ce ko kun san me ake cewa musahabu fatima kalar rawi wanda ya rawaici wannan zance dama bai faɗa ba karya ne kawai ko wai sai ya ce wa ma musahabu fatima sai na tambaye shi me ake cewa musahabu fatima kala sai ya ce musafun fihi mithlu kuma ala hadha thalath marratin cewa wai wani littafi ne wanda shi ne aka saukar manzon Allah amma girmansa ya kai girman wannan alkur'ani naku da kuke yake hannunku kusan sau uku wallahi ma fihi min qur'anikum harfin wahid yace babu ko harafi ɗaya a cikin wancan littafin wanda ya kama da wannan alkur'ani naku eh ah kada ku hauka ko rubul ja'iya dai alifun ba'un ta'un sa'un ko kuma bayan da za a ce wai ba wata kalma ko da ma nasin gaskiya ne wanda a ce babu ko irin babu irin ta ko guda ɗaya a cikin me a cikin alkur'ani to amma ka san kiyayya da gaba idan ta kama mutum in zai furta zance sai ya furta abin da ma mai hankali zai kalle shi a matsayin mai mahaukaci a cikin usul kafi daga abu abdullahi ja'far sadiq wai an ce ya ce alkur'ani da aka wa manzon allah sallallahu alaihi wasallama ayoyinsa dubu goma sha bakwai ne bayan alkur'ani da ke hannun mu ayoyinsa dubu shida ne da wasu yan yafi dubu shida da wasu yan yafi sai malam ce inna akthara ma ya'tamidu alaihi shi'atul imamiyya fi tun sabu ila abi abdullahi ja'far sadiq wa hiya min wad'i mimman tatalmadha alai yace mafi yawan abin da 'yan shi'a suke dogara na hukunce-hukuncen addinin su ana jingina shi ne zuwa ga ja'far sadiq ba shi ya faɗa ba ƙarairai ne kawai waɗanda wasu gawurtattun makarata suka shirya suka danganta zuwa gare shi wa ƙarƙarar imamu sadiq kun san wato ka kiyayi ƙarya idan ta samu gindin zama ko wato labarin da ma ka san ƙarya ne wani lokaci sai ka ringa ganin kamar gaskiya ne har ka ringa jin tausayi yanzu ko fina-finai da wasu mutane ke gani sai ga wani su ya tashi yana jin tausayi ya samu damuwa yana jira ya ga fatu 2 part 3 na wannan fim din hankali kaga gashi dai ya san karya ne amma kuma ga saboda abin ya ulli da ransa sai kuma yana so ya gaskata yanzu labarin magana jari ce ta abubakar iman ba karya bane ba amma idan kana bin labarin musa da aku da yadda yake ɗaya masa kewa bayan tafiyan babansa mai yaƙi sai ka ɗauka cewa a ah, labarin na ba mai gaskiya ne wani lokaci ya ruɗe shi da wani labari wani lokaci ya ja hankalinsa da wani labari wani lokaci ya tsotar da shi da wani mai labari sai ka dinga ganin abin kamar gaskiya ne irin wannan ne da ba dan an san karya bane ba bayan wasu shekaru sai a ji an ce a haka ne ba abin ya faru sai ka ji wani na cewa mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko ba ka ba wa qad Imamu al-imam as-sadiq yujillu al-imam malik ibn anas imam dar al-hijra imam malik ya kasance imam ja'far sadiq ya kasance yana girmama imam malik فقد ذكر ابن بابويه القمي الإمام في كتابه الخصال ابن بابويه القمي يعني لقد شم ما لمنسو كما لتافن سا نمن لا يحضره الفقيه لتافن شيء يعني يعني لقد شم الكتب الأربعة المعتمدة لتتفن سهود وأن سكفنا قلتا أقول عن الإمام مالك شوى شيء أتكي لتافن شنفا ويدا يوانا رواية دمي دقا قولين أن شيئا ومليحة shahidat lahaa daratu ha fal falu ma shahidat bihi la da'u idan aka ciyayewa wannan kishiyar ka ne ta kawo labarin ai kasan woto labarin ya dama dole ne ko wa biddu ya da hiru husnu ce kuntu adu a duk as sadiqi jaafar bin muhammad cewa a iya malik ya ce ya kasance kan shiga gulin jafar bin muhammad da sadiq. fa li makhaddahu sai ya miƙa min fulo ko ɗan tintin ɗin da yake jinginuwa da shi wa ya arifu li qadran yana girmama ne ya bani matsayi wa ya yana ce masa ya malik inni uhibbuka yana cewa ya maliku ina sanka. ka fa kuntu usirru dhalika wa ahmadullah alai yace sai haka na sam ni na ji daɗi in gode ma Allah saboda yanda wannan jika da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake sona wannan zancen gaskiya ne kaga ya zamto dole ne dole a littafin suka rawaito wanda yake son haka ya duba littafin alkhisal shafi na 167 wa hadha dalilun wabihun ala anna a'immata على أن الأئمة من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون للعلماء من أهل السنة فضلهم ba tare da sansani ba wannan ruwaya da suka kawo dan su gwada cewa imam malik dinnan da ake tunkaho da shi bai kai jafaru sadiq matsayi ba kuma almajirinsa ne gaskiya ne almajirin jafaru sadiq na imam malik amma kuma a lokaci guda wannan yana gwada cewa ashe ba gaba ne da kiyayya tsakanin malaman sunna da iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma suna ba su matsayin su da girmama su linashrihimul ilma saboda yadda waɗannan malamai suka ba da lokacin da rayuwarsu wajen yada ilimi ولم تكن هناك عداوة ولا خلاف بين علماء أهل السنة والأئمة من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم باب وتقابا باب ليما باب حيانية لكان ما لمن سنة إيالين جدا من زون الله صلى الله عليه وسلم وما ذكر من العداوة إنما هي من وضع الشيعة الرافضة على الأئمة وغيرهم إما كاجي وترواية to sai dai a irin littafan shi'a su kuma dama sun bi kowa ƙarya ومن تلاميذ الإمام الصادق هشام ابن الحكم مولى شيبان ينا daga cikin almajiran Ja'far as-Sadiq akwai Hisham ibn al-Hakam مولى شيبان الذي برأ في الجدل وأدخل الاستدلال العقلي على وجوب الإمامة da can gabanin zuwan wannan mutumi 'yan shi'a idan suna magana akan dalili akan cancanta sayyidina ali kan jagoranci bayan manzon Allah ba sayyidina Abubakar ba ba sa kawo wato dalili na hankali ba sa hakaito zantuka irin na Aflaton, flato ko Joltimont ko Arostot ko ko zance irin na hankali sannan su hada da dalilai na shari'a to shi wannan Hisham ibn al-Hakam Maula shi shine wanda ya fara irin wannan ta'asa tun domin kasan wato su galibi a shi'anci gabanin alkur'ani hankali farko tukuna gabanin mai gabanin alkur'ani mu kuwa a sunna da addinin gaskiya da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi a farko abin da musulmi zai fara shi ne mi kauya kan gaskiyar labarin alkur'ani da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun wa adkhala al ila imamati madulul al-ismati lil a'imma kuma shine farkon mutumin da ya fara kawo ƙarya cewa wai duk limaman a babu mutumin da yake kuskure eh domin kasan dama bid'a in aka fara ta to fa kowa zo daga baya karawa zai yi yanzu kaga addinin kristanci manya-manyan almajiran yehu almasihu su ne yohana da Markus da barnaba ko to amma daga baya paul da ya zo duk sai ya bata addinin shi ya fara kawowa zance akan wai Allah uku ne akwai Allah uba akwai Allah da akwai ruhi mai tsarki shi ya bata addinin kristanci ne wanda ya fara zuwa ya ce wa kristoci ai wato symbol na cross ne alamar addininku tunda dai annabi isa alaihi salatu wassalam an rataye shi kuma idan ka duba in dai za a rataye mutum to za a miƙe hannayensa haka ga kuma sandan jikinsa a tsaye kansa kuma yana ya dan yake ke ɗan me saman hanayensa wanda yayi kama da tsarin cross saboda haka duk wani abu mai simbol na cross kamata yayi mu dauke shi abu mai daraja a addinin kristanci shi ya bada kawo musu wannan bidiyar shi yasa addinin a bible babu ambaton cross kwata kwata babu zance akan me akan cross wannan ne yasa wasu jahilai cikin musulmai ko suka ɗauka cewa tunda kristoci sun ɗauki. cross a matsayin symbol ɗin su mai da tauraro a matsayin mai symbol ɗin musulunci har ma da suke suna da red cross sai kuma su wasu kuma suka kirkiri mai red crescent yan uwana babu dalilin sai an yi haka mu wata ba alamar mai ba alamar musulunci ba ne ba alamar musulunci shine kala Allah kala rasulullah sallallahu babu wani tambari wannan wanda shine tambarin tambarin musulunci haka nan duk a take wanda ya fara maulidi shi a tare a karanta tarihin manzon Allah sallallahu ko wanda ya san yadda ake maulidi a kasar Hausa shekaru 20 30 baya ya san taruwa ake kawai a ci abinci a karanta tarihin manzon Allah sallallahu amma yanzu ya me ya wato bunƙasa za a yawo a gari ana ya dukan me badujala da maza da mata ko ana rawa ana wato laushi ana faduwa ana birgima ana me birgima dan Muhammadu iyaz oya kuma da ce bidiya ne abin kowane shekara da irin sabon salansa ita bidiya ba ta da zabiti kullum sai an me saboda kowa ya ga maza iya yi ah, in ka ce mun abin da zo da shi bidiya ne kai na kan sunna ne kai ma bidiya kai nema ma me bidiya ne saboda ka ba wani wanda zai ce wa kowa me bai daidai ba saboda ka ba ta da zabiti haka ne yan uwana saboda ka wannan shine wanda ya fara shigar da zancen cewa a imma cewa matsayinsu matsayi ne wanda yake ba a kuskure wanda yan baya irin su Khomeini a cikin littafin sa al-hukumatul islamiyya yake cewa innahu min daruriyati madhhabina anna li a'immatina maqamun la yablughuhu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal yace yana daga cikin abin da dole ne in dai zaka yi imani da wannan addini namu dole ka yarda cewa anna li a'immatina mu suna da wani matsayi wanda la yablughuhu malakun muqarrabun diyan da mala'ika ya kai da daraja ko da shi ne kiramin barara ko safartin kiramin mai barara to ba zai taba kai kamo matsayin ayyami wani limamun namu ba wala nabiyu mursal babu wani annabi da ya kai mai limaman mu kuma a cikin limaman mu ba a sawa da manzan Allah ko akwai manzan Allah limaman sai na fara daga sayyidina Ali ibn Abi Talib sai Alhassan bin Ali sai Hussein ibn Ali ibn Abi Talib sai Muhammad bin Hussein <coughs> sai ali ibn muhammad ko sai kaza sai kaza sai kaza sai ja'far malin ya ce wa mislu malik ibn anas to can sama kenan da kuma irin su malik ibn anas sannan ku kun baro wannan labari tun sati wajen hudu da ya gabata domin malami da malam muhammad sani umar rijiyar lemo ya tsaya a wannan guri yana ta mana sharhi yana ta kawo mana labaran malamai ko shi yasa har kun manta ma da ita ina kwada daga awa na karatu kuke kowa zai tuno mana mai zancen me yake ana zancen wato a'a manyan magabatan malamai ne waɗanda sun yi riko da alkur'ani da nagartacciyar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya saka ba su taɓe ba shekul islam ya ce wannan kuma shine abin da malaman farko suka tafi a kai baki ɗaya cikinsu hadda dukkan iyalan gidan manzon Allah sallallahu sai ce cikin manyan malaman sai fara kawo misalin a anas ibn malik daga nan sai a ja'afar ja'far imam bakir sai kawo ja'far sadiq sai kuma ce ce tunda kuma kaga ya kawo su a jere ne anas dai sahabi ne bakir kuma shine mahaifin sadiq shi kuma ja'far sadiq shi malami imam malik ne to a wannan gabar kuma sai kawo kawo tunda ya kawo malami sai kawo me sai kawo kawo ya ce wa malik wa mislu malik ibnu anas da kuma me malik dan anas huwa al-imam al-hafiz malik ibn anas ibn malik ibn abi amir ibn amr ibn al-harith shine abu abdullahi malik ibn anas ibn malik sunansa da sunan kakansa daya wannan da yawa daga cikin magabata suna da irin wannan naɗawa ɗa sunan mahaifi faƙihul umma wato malami masanin addini na wannan al'ummar annabi muhammadu sallallahu ba an ce ba wai ana nufin shi ɗaya ne malami ba amma dai idan ana ambato malamai dole a saka shi har ma imamu shafi yake cewa fa'iza zukirar ulama fa malikunin najmu idan ana ambato malamai to fa daga zarar an ambaci imam malik ibnu anas ibnu malik al-asbuhi ibnu abi amir al-asbuhi to fa dole ka ga malik ya zamto tauraro a tsakaninsu ya zamto ficacce a tsakaninsu saboda imam malik ya da abubuwa guda biyu ga takawa ga ilimi ga fiƙihu ga hadisi wasu malaman za ga sun yi fice a bangaren hadisi ba su yi fice a bangaren fikihu ba wasu sun yi fice a bangaren fikihu ba su yi fice a bangaren mai hadisi ba sannan imam malik ga zuhudu ga gudun duniya sannan imam malik kuma ga shi da wato gudun duniya amma a lokaci guda kuma ga kwalliya imam malik cikin littafin siyarwa alamin nubala imam zahabi a ƙarshen tarjamar ya ambata cewa da imam malik ya rasu an samu rawani na gugar rawani a gidansa guda rawani ɗari takalmi kuwa an samu takalmi zauci set shine takalmi ko shine zauci takalmi ba wai walibi kenan ko set ɗin takalmi guda biyar ku je ku duba tarjama imam malik a cikin sirru alamun nubala karshe karshen mai tarjabar to yanzu yaya ko ba haka ba a ce da malami zai shekara guda baya canja mai kaya da sai labarin su ya ba za a mai a gari ko babu laifi in ka kwalliya kayi yi gaye ka canca da azo ka zo masallaci inda ya dukiyar mai halarci قل من حرم زينة الله التي أخرج wa tayyibati min rizq kuma babu laifi ma lokaci malamai su ringa ado saboda su gwada wa 'yan duniya cewa ba wai duniyar ne wato babu ba a tsoron Allah ne ya sa muke kan abin da muke kai ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin ba kuma addini bane ba ma wato wani abun yabo bane ba a ce kuma kana da shi din ba za ka ba za a ga alamar shi a jikinka ba idan an amallahu abdan yuridu an yara asar ni'matihi alai idan Allah ya ni'imta bawa yana so ya ga alamar wannan ni'imar a jikinsa abu abdullahi al-asbuhi al-madani al-faqih imam dar al-hijra wuri da sanata 93 an haife shi a shekara ta 93 bayan hijirar manzon Allah bayan rasuwar manzon Allah da shekara 83 kenan amma mauti anasin khadimi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shekarar da anas dan malik ya rasu a shekarar kuma aka haifi imam malik allah shi kara masa yadda kamar yadda shekarar da imam shafi'i ya rasu shekarar aka haifi imam muslim wa kana min sadati atba'i tabi'ina shi imam malik yana daga cikin jagorori manyan mutane a cikin tabi'u tabi'ina shi ba tabi'i bane ba imam malik ba sahabi bane ba imam malik ba tabi'i bane ba tabi'u tabi'ina ne ya dai shiga cikin rukunin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce su ne mafifitan al'umma khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum waɗannan guda uku manzon Allah ya ce mafi alherin mutane waɗanda sun ka zo a bayana bayan su sai waɗanda suka biye musu bayan su sai waɗanda suka biye musu waɗannan karnuka guda uku manzon Allah sallallahu alaihi ya girmama su ya daga matsayin su ya kuma faɗi falalarsu daga nan sai manzon Allah ya ce ثم يأتي بعدهم قوم يخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويشهدون ولا يستشهدون ويظهر فيهم الثمن أي لحم نبت على الصهوت فالنار أولى به daga nan kuma sai fara samun hayaniya sai wasu mutane waɗanda in aka basu amana zasu iya ci waɗanda ba a nemi su zo ba da shaida ba don da sanin asan sun sani sai zo ba da shaida waɗanda suke yin bakance ba sa cikawa zaga zagan sai ɓuka ɓuka buka buka wa fihi musliman manzo ce ku yi hankali ayu lahmin nabata ala suhuti fan naru aula bihi duk tsokar da ta gido da dukiyar haram to wuta ne za ta ka wannan tsokar Allah kiyashe mu Allah kiyashe mu min sanati atba'i tabi'ina wa jillati al-fuqaha as-salihin yana daga cikin manya-manyan malaman fiƙo kuma managarta mimman kasrat an inayatuhu bi sunan yana daga cikin manyan malamai da suka ba da mahimmanci kwarai da gaske wajen rawaito zantukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa dhabbuhu an harimiha kuma yayi fice wajen wato ba wa zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kariya wa qam'uhu man khalafaha kuma baya wasa wajen tattakewa da multsike duk wanda ya ya saba wa sunnar manzon Allah sallallahu aurama ha ko ya nemi wani tsari na fito na fito da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu'thiran li sunnati rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ghairiha yana gabatar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan waninta qailan biha zancansa kullum ko a cikin muwatta abin da ke farawa da shi mai zantukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan gabanin ya faɗi wato fahimtarsa duna la itimadi ala al-muqayasat al-fasida bai kasance mutum mai dogaro akan kunji kunji ba da ina gani ina gani ba dole shi yana dogaro da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza rumta an tatawakhal huda wa an ta'ti al-haqq min babihi fada kullu qawlin wa man qalahu liqawli an-nabiyyi wa ashabihi inda kana so wato ka zamto ka samu shari'a to kai riƙon kankamo ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa talaba al-ilma wa huwa hadathun bu'aida maut al-qasim imam malik ya fara neman ilimi yana yaro yana yana yaro yana yaro karami yaranta ita ce lokacin da tafi dacewa mutum ya fara neman ilimi amma wannan kuma baya gwada in mutum bai samu ilimi ba har sai girma lokacin ya faɗaka to ba ana gwada cewa sai kuma ya ajiye ilimi ba dole su yayi ba saboda wai ya wuce masa lokacin sa ya wuce kada ku rudu abin da ake cewa manzon Allah wai ya ce hifzul gulami saghiri kan naqshi ala alhajri wa hifzur rajuli ba'da ma yakburu kal ma yakburu kal kitabati ala alma cewa haddar yaro karami kaman zane ne akan dutse haddar babba bayan ya girma kamar rubutu ne akan ruwa wannan zance ba na manzon Allah bane ba sallallahu alaihi wasallam duk da yake cewa da gaske ne yaro karami ya fi hadda amma dai danganta wannan zance ba daidai ne ba zuwa ga manzon Allah saboda da yawa daga cikin sabon manzon Allah salasalama wasu sun girma manzon Allah wasu sa'annin manzon Allah salasalama ne manzon Allah ba turo shi ba sai da kai dan shekara mai arba'in sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisi ya tabbata cikin bukhari mun karanta kitabul ilm saboda haka bayin Allah kamar da mu'azu hada ke cewa in gemu bai hana wasa ba haka ba shi hani ga bidar ilmu ilmu duniya ilmu dini su ne ilimani na nemanmu su ne iliman azimani duka wanda ka nema ka samu ga manya manya malam musulunci irin su ibn hazm wanda kamar na imamu zahabi ya kawo cikin siyarwa alamin nubala ya fara neman ilimi ne a lokacin da ya kai shekara 23-25 ɗan sarki ne dan wazirin garin ne ya je masallaci wata rana zai bayan salar la'asar sai zai zauna sai wani ce a haba kai kuwa baka san manzon Allah ya ce cikin hadisin abu kata da ansari cewa da dakhala ahadukum al masjid fala yajlis ta yusalliya ne idan ɗayan ku ya shiga masallaci kada ya zauna sai ya yi tun masjidi ya yi raka biyu ba sai tashi ya bi dalili washe gari to dama andalus yanda suke yayin kasan spain kenan domin kusan san kasan andalus dole musulunci ta mallaki gurin na tsawon wajen shekara 700 duk waɗannan sunayen club ɗin kwallo da suke gurin sunayen garuruwa ne wanda suna da tarihi a cikin me a cikin tarihin musulunci irin su balansiya za ga garuruwa ne da malamai suka zanna irin su irin su irin su ga nan ba sai na faɗa ba ko irin su alƙurtubi irin su barcelona duka garuruwa ne da suna cikin me littafan me musulunci manya-manyan malamai sun zanna a gurin amma daga baya aka samu sakaci wanda sai da aka yi wa musulmai kisan karai dangi a wannan guri ibn hazm eh, washe gari da ya zo irin wannan lokaci sai zai bi dalilin da aka faɗa masa jiya amma wannan karan sai gamu da wato malaman malikiya tun da gari ne wanda yake akwai yan malikiya akwai yan shafi'i akwai malaman hadisi duka sai wanda ka ɗauka saboda haka sai ce kai ya za ka zauna baka ji manzon allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ah, Eh, a cikin hadisin Uqbat bin Amir cewa an hana sallar la'asar an hana sallah bayan bayan la'asar har sai rana ta mi ta faɗi ba sai ce to za ku mai da ni kwallo ne wannan ya ce wancan ya ce ba haka ba dullo ne ala alimin ku gwada min gidan malamin ya je yayi karatu yayi karatu har ibnu hazm abu muhammad zahiri ya zanto yadda ya zanto. wanda yana daga cikin malami manya wanda ibn taimiyya yake cewa malami ba zai taba wadatuwa ba ba tare da duba littafin ibn hazam al-muhalla ba na'am littafin suna da wahala in ka karanta littafin kadai baka ba ka karanta sauran littafai zai koya maka rashin ladabi wa malamai saboda baya me baya kyala duk wanda ya sa'a mai dalili wannan ya saka saboda irin wutar da yake da shi da yadda yake gobara ga duk wanda ya sa'a ma dalili ko wani lokaci kuma gobarar ta sama ita ma ba kan daidai take ba sa wasu yan mutum malikiya suka ce kai za mu yi maganin wannan malamin gaba ɗaya sai suka je suka ƙona gidansa da maktabarsa da labararsa sai mu ga ta mai kuma malamin an kwace littafi yana da wani balu sai dai ina haddace karatunsa da ya zo ya gani sai ya dare ka cewa wa in tahriqul qirtasa la tahriqul ladhi تبمنه القرطاس بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي وينزل إن أنزل ويدفن في قبري yace wa in tahriqul qirtasa in kun wato kona waɗannan takaddun la tahriqul ladhi baku ba ku isa ku kona abin da wannan kirjin ya me ba ya kunsa ba karatuna yana me yana kirjina bal huwa ayatun bayyinatun fi sudurin ladina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa haka ake so ɗalibin ilimi ya zanto karatunsa yana kirjinsa alaika bil hifzi dun al jam'i fil kutubi fa inna lil kutubi afatun tufarriquha al ma'u yaghriquha wan naru tahriquha wal faru yakhriquha wal lissu yasriquha kai karatu ko kuma in wuta ta cinye littafin ka ka dawo jahili in bera ya sace ya ga littafin ka dawo jahili in ruwa ya cinye littafin ka dawo jahili in barawa ya sace ko kuma wanda ya aro ya ki dawa da shi ka dawo min ka dawo jahili qala adh-dhahabi imam adh rahimahullahu ta'ala yake bayani akan wannan malamin sai ce walam yakun bil madinati alimun tabi'i na yushbihu malikan fil ilm bayan tabi'ai ba taba yin wani malami da yake kama bai yi kusa ya kama kafar imam malik a wajen ilimi ba da wajen fahimtar addini alfiqh ko fahimtar karatun domin kun san ilimi daban kuma fahimtar ilimin da min daban cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Imam Abu Dawud da Ahmad suka rawaito cewa manzon Allah ya ce nabbar Allahu li'am sami'a minni hadisan fa hafizahu wa wa'afa addahu kama sami'a fa rubba hamil fiqhin wa laysa bi faqih wa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu yace Allah ya haskaka fuskar wani mutumi da yaji zance daga guri na ya kuma kiyaye shi ya isar da shi kamar yadda ya ji shi domin wani ga karatun amma bai fahimci abin da karatun ya mai ba ya kunsa ba wani kuma ga karatun in ya faɗe shi wanda ya faɗa wa sai ya fi shi gane abin da karatun ya ya kunsa to imam malik ga karatun ga kuma fahimtar karatun wal jalala ga kuma daraja da kima da karisma wal hifz shi kuma me da hadda ga shi kuma da da hadda wato tuwfiya sanata 79 wa mi'a ya rasu a shekara ta 179 179 ودفن بالبقي مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبن شيء أما كبرتر بقيء الغرقد ما تهرر صحابا من زن الله أي أما كبرتر داكي بن صحابا من زن الله صلى الله عليه وسلم wannan makabarta tun zamanin manzon Allah ita ce makabarta ɗaya a garin Madina har zuwa yau kuma ita ne wannan makabarta bayan wato tsawon wannan makabarta da faɗinta bai kai rabin makabartar garin Bauchi ba me ke faruwa kuma duk wanda ya je garin madina in ya mutu anan ake binne shi ibnu zubala a cikin tarihin sai ke cewa a zamanin manzon Allah kadai an binne sahabban manzon Allah mutum dubu goma a wannan min a wannan makabarta wannan ba komai bane ba saboda akwai tsari wanda amintacce ne a shari'ar musulunci a wannan makabarta shine gawawwaki in sun jima akan me akan ɗebe me ƙasusuwansu a sake mai da wasu kuma gurbin me gurbin wannan guri wannan haka ya kamata amma saboda kasan mu komai namu gargajiya ne tunda makabartun namu suna hannun wato shugabanninmu ne waɗanda kuma wasu ba su da ilimin sunna banda gargajiyanci saboda haka sai kullum ana ta me sabuwar makabarta makabartar kaza kowane gari makabarta ɗaya ta ishe su in aka yi kyakkyawan tsari kuma zai fi sa a bata me a bata tsaro amma nan an yi can ga makabarta can ma ga makabarta can ma ga me ga makabarta bayan Allah lalle akwai bukatar ya zamto mu ringa sa ilimi cikin harkokin mu na yau da kullum harkokin addinin mu harkokin binne gawakin mu kamar inda muke sa ilimi a cikin harkokin mu sallah da azumin mu don ya zamto cewa mai komai irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu misali kamar yanda za ga ake so wai kabari ake so a takura mutum yanda kadai za a jeba shi iya me iya yanda zai shiga ya faɗa maka ba wani aya ba hadisi babu aya ba hadisi kawai dai ruka akwai shakku akwai me akwai alhadu amma ba wanda ce sai ka matse daga wani wasu gawakin ga ana me ana danna mutum kamar wani dole wa saka ka so kake ya matsa shagabar bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya ga wasu sahabbai sun yi kabari dan galmi ce wasu ulahu qabra ku matsa masa ku buɗa masa sa wato kuna masa ki a eh, gasa kuna masa hasadan wata bishiya ne daga cikin bishiyoyin aljanna da ta fito masa a gurin yake wa sahabban manzo Allah ba a cikin hadisi manzo Allah na cewa ku sa kabari yayi tsawo yayi zurfi amma sai ga an tuna kabari kamar za abun na kaza wa dufina bil baqi ma sabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mala ce wasauri wa tabaqatuhuma da dai kuma irin su imam sauri huwa shaykhul islam imam al hafiz sayyidul ulama al amilin eh, shaykhul islam imamul hafiz imamul huffaz eh, shugaban mai ɗaya daga cikin jagororin mahaddata yana daga cikin waɗanda eh, sufyan ibn sa'id na sauri yana daga cikin fitattun malamai wajen mai hadda irin wanda ake ce musu jabal min jibal hibs dutse ne a wajen mai a wajen kiyaye karatu sayyidul ulama il amirin fi zamanihi kuma malami ne wanda wato ya yi fice wajen aiki da karatunsa shine malamin da ake rawaitowa cewa ma alatu nafsi ashaddu alayya min niyyati ya ce babu wani abu da ya bani wahala a duniyan nan kamar mai kamar niyata a wata ruwa yake cewa shekara arba'in yana kokari ya gyara ikhlasinsa gabanin ya je shi zanzam dauki shekara arba'in kasan in kana farkon karatu kana farkon samartaka saboda ka ilimi wani lokaci wato za ka yi ka ga wani lokaci dan ka fi dan uwanka wani lokaci dan kaɗan burge wani lokaci a samu ikhlasi wani lokaci kaɗan gwadawa na bai isa ba kada dai a tsaya kada a tsaya a ci gaba in dai akwai kyakkyawan niyya insha Allah karatu sai ya zo ya markaɗa ka ya mai da kai mai mutumin kirki imam al-khatib al-baghdadi yace ke cewa yake cewa talabna al-ilma la lillah fa aba an yakuna illa lillah yace farkon ilimi mun neme shi ba don Allah ba amma dai a tafi dole sai a kwana tashi sai me sai da dole ya zamto don Allah saboda ka yan wana kada ka dauka cewa sai yanzu ka ji ka zanzan ka wayanda kake ji Sufyan al-Thawri Imam Malik ko a ta kokari dai insha Allah ko fatashabbahu in lam takunu mislahum inna tashabbuha bil kirami kiramu ayi kokari a gani kama da su ko da ba kama kamar su ba wulida sanata 97 tifaqan babu sabani kan shekarar haihuwarsa shekarar ta 70 da a ta abunan 97 bayan hijira ka haife shi imam malik ya girme shi ko wa talaba al-ilma wa huwa hadathun bi itna'i walidihi walidihi al-muhaddis mm. eh wannan malami ya nemi karatu saboda kulawar da malamin da wurwuri saboda kulawar da babansa wanda shi ma malamin hadisi sa'id ibn masruq ne sauri yayi masa wa kana waliduhu min ashabi sha'bi shi babansa yana daga cikin almajiran amir ibn sharhabil ash-sha'bi wa kana rahmatullahi alayhi min al-huffaz al shi babar nasa ma yana daga cikin mahaddata masu ma kyautatuwar hadda wal fuqaha'i fi dini kuma malamin addini ne masanin fiqh mimman lazima al hadith wal fiqh wanda ya hada hadisi da fiqh wa wadaba al wara'i wal ibada ga ibada ga ga tsantseni yarju ilayhi al amsar wa marji'uha yaktadi bihi fil aqtar wannan baban sama wato ya zamto abinda ake buga misali da shi ake bada labarin sa wanda ake koyi da shi bayan allah ina gani a nan za zamu dakata saboda mu samu gudun tsayawa mai kyau sai mu bari idan allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai buwaye gagar misali ya kai mu sati na gaba insha Allah in allah ya yadda sai mu dora daga inda muka tsaya abin da muka faɗa na daidai ubangiji ba mu ladansa wanda muka kuskure ubangiji allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa